Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, 28 ga watan Shawwal, hijiran manzan Allah, sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da uku ga watan Septemba, shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mala yana kan mana bayani dangane da abin da ya shafi wankan gawa idan ka kalla al'amarin wankan gawa sai ka rena shi kana ganin ba dai wanka ba ne kawai ci gaba da ɗauka ba dai wanka ba ne kawai an san maganinka e eh, ba wanka ba ne kawai sai an aje maka gawan a gabanka jama'a yi ma gawa wanka ba kamar yi ma yaro ko jariri wanka ba ne ya kamata ku san wannan wankan gawa yana da tsari kamar yadda sallah ke da tsari duk abin da aka ce a yi shi a matsayin addini to fa addini yana da yadda ya tsara a yi wannan abin inda za ka je ka yi ko ka yi daidai ba a bisa karantar da ka yi aka yi ba Allah ba zai biya ka ba ku yi ƙoƙari ku koya ku iya don ku yi abu mai amfani mun karanta da ku a nan wata rana annabin rahama ya je jana'iza ya dawo sai tarar a gida aisha kanta na ciwo tana cewa wayo kaina kaina na man ciwo to kyakkyawan zamantakewa irin na annabi to sai mata da wasa shi ma sai ya rike kan shi yana cewa yo kaina to sai annabi ya ƙara bayani da cewa to ke ko kanki na maki ciwo ma menene da damuwa idan da za ki rasu kafin ni ni zan maki wanka in sa maki likafani in maki sallah sannan in bi to kun ga daga daidai nan ko nan kaɗai aka tsaya za mu fahimci abubuwa da yawa na farko dai annabi ya yarda da addini da imani na aisha domin ya ce da zaki ki ne zan maki waɗannan hidindumu da kaina annabi ya yi da aisha musulma ce domin musulmi ake ma waɗannan sabisis ɗin na biyu kuma mun koya daga aikin annabi irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake kyautata zamantakewan shi da iyalin shi sannan a lokaci ɗaya mun fahimci ashe ma'aurata za su iya majunansu wanka a bayan rasuwa sannan mun fahimci cewa a fakaici annabi zai riga aisha rasuwa domin ya ce da za ki mutu kafin ni sannan kuma ashe ana magawa wanka a sa magawa likafani sannan kuma a binne gawar to wannan yana daga cikin abin da muka karanta a karatun da ya gabata ƙarishin takhrijin wannan hadisi mala ya ce wa fil hadis inda kulli ha'ula duk waɗannan malaman da muka gabatar a baya cewa sun ruwaito hadisin to sun ruwaito shi ta hanyar muhammad bin ishaq Muhammadu ɗan ishaq shine sahibu siyara, wanda ya rubuta littafin siyara. wa kada an ana haƙiƙa ya yi an ana shi mudallisi ne duk lokacin da ya ruwaya da an ana ba a karɓa shi ne idan mutum aka gane yana ha'inci shi mudallisi ba ƙarya yake ba baya ƙarya amma yana ha'inci ya san cewa wannan mai ruwayan da ya karantar da shi hadisi in ya je bayyana ma duniya cewa na fai karatu a wajen wane ne to ba za a karɓa ba saboda an san wannan mutumi yana da illan da za ta hana a karɓa hadisi a wajen shi amma malamin wannan shi kuma mutumin kirki ne to sai shi wannan mutumin kirki da suka ritsa mutumin banza a tsakiya ɗalibin mutumin kirki malamin malamin mutumin kirki amma malamin na tsakiya ba mutumin kirki ba ne in ya zo ya ce haddafa na sai shallake malamin shi zuwa ga malamin malamin shi to ya yi ƙarya ko akhbarana ko amba'ana to amma in yazo sai ce an daga gaskiya ne wannan karatun daga waye daga malamin can ne ya karantar da wannan malamin shi kuma ya karantar da wannan ɗalibin ko ya ce anna fulanan sai amfani da kalman an ko anna sai goce malamin na tsakiya mai illa to malaman hadisi suna da hanyoyin da suke gano irin wannan ha'incin tun ba a je ko'ina ba sai a binciki tarihin wancan malamin yaushe aka haife shi yaushe ya rasu kuma suwaye ɗaliban shi sai a koma sai a binciki tarihin wannan ɗalibin yaushe aka haife shi yaushe ya rasu kuma suwaye malaman shi cikin wancan malami na saman an bincika ɗaliban shi sai a ga babu wannan ɗalibin cikin wannan malaman wannan da ya ce an naɗin nan sai a ga kuma cikin malaman shi babu wancan sai a duba lokacin haihuwa da rasuwa sai a ga ai akwai tazara sosai ta ina suka haɗu to sai malamai su akwai inkita'i akwai mutum ɗaya da ya fada a tsakiya to sai a koma binciken cikin ɗaliban wannan sai a ga ai akwai wannan mai raunin sai a koma cikin binciken malaman wancan da ya ce an na nan ko an sai a ga akwai wannan malamin mai raunin sai a ce awo ya yi halin ne malamin shi ne mutumin banza sai ya goce shi sai ya haɗa kanshi da malamin malamin shi sai a ce ya zama mudallisi hadisin ya zama mudallas kenan ko kuma ba zai goce shi ba amma zai siffanta malamin da siffan da bai shahara da ita ba ko da alkunyan da ba ita ya shahara ba ana ce mashi abu abdurrahman da ya ta shahara in ya tashi siffanta sai ce abu abdullahi domin yana da ɗa abdullahi yana da ɗa abdurrahman to shi ne sai malaman hadisi suka ce wa ma a ta mudallisan nau'ani shi hadisi da yake zuwa mu mudallisi nau'i biyu ne al'awwalu kashin farko iskatul shekhi wa an shi ne mutum zai goce malamin da ya karantar da shi sai ya amfani da kalman an ko anna iskatul shekhi sai ce mi bi an sai ce anna fulanan kala kaza ko kuma ya siffanta shi da siffan da bai shahara ba hausafuhu ya siffanta shi da mi bima bihi layan arif da siffan da da ba ita aka san shi da ita ba to akwai kuma tadlisar taswiya wanda ba kan shi muke magana ba wannan dai a takaice da fatan kun fahimci inda aka sa gaba sai ce wa kada an ana hakika muhammad dan ishaq yayi an ana illa fi riwayat ibn hisham sai dai a ruwayan ibn hisham rawahu أيضا Hisham ابن هشام فقد صرح بالتحديث سيدي أشكي رواية ابن هشام محمد بن إسحاق قرر يا بتو يا حدثنا duk inda ga mutumin da yake mudallisi ne ya yi amfani da kalmar haddafana to za'a karɓa karba sai a yau bai yi halin ba batal hadis to daga nan sai hadisin ya zama ya tabbata kama qala shaykhuna al-albani kama yadda babban malamin mu albani ya ambata ghaira anna al-hafiz ibn hajar qad zakarahu fi talhis tare da cewa ibn hajar ya ambaci wannan hadisi a cikin littafi littafin shi mai suna talhisul habir cewa anna Muhammad bin Ishaq ba'ahu alaihi Salih bin Kaisan ai Muhammad dan Ishaq inji Ibn Hajarin ba shi kadai ya ruwaito wannan hadisin ba akwai Salih dan Kaisan shi ma ya ruwaito wannan hadisin inda Ahmad wan Nasa'i wannan ruwayan ta tabbata cikin ruwayan al-Imam Ahmad a cikin Musnad da al Nasa'i a cikin Sunan wa shekunan albani Malam ya ce babban malaminmu malam albani ya ce bal huwa inda ahmad a'a hadisin a wajen ahmad kawai yake na sa'i bai ruwaito shi ba lakin laisa fihi tasrih bil gusl sai dai shi ma ruwayan ba inda aka fito aka ce an yi wanka a wajen kun ga abin da Malam ya kawo mana anan jama abin da ake bukata a musulunci kenan ka sa al'umma su ci gaba ba ka zo kana maimaita ma al'umma abin da ake masu ba wannan kana bata ma al'umma lokaci ne kaga da ibn hajarin ya kawo yana neman ya saita hadisin sai albani ya taimaka mai wajen fitar da hadisin daga rikicin da yake sai tabbatar ma al'umma al'amarin da ake nema amma in ka maimaita to kawai ka cika takarda da rubutu ne ka yi aikin gado jama muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace ce aidan har ila yau ya tawalla ghasulul mayyiti man kana an nas bi sunnatil ghasl wanda zai jibinci al'amarin wankan gawa to wanda yafi kowa sanin ilimin wankan gawa ne waye sai da yake wankan gawa a sunnace to shi ne kadai zai jibinci al'amarin wankan gawa ba wanin shi ba la siyama idza kana min ahlil mutawaffa musamman ma in ya zama daga cikin iyalan mamacin ne a ce kanin shi ne ko wan shi ne ko wani na wa min aqaribihi ko wanda yake kusa da shi لأن الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم sau da waɗanda suka jibinci ma annabi wanka kanu min aqrabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin na kusa da annabi ne sosai akwai aliyu da fadlu ɗan ibn abbas da usamatu ɗan zaid al-hubb ibn al-hubb mahaifin shi zai da ɗan harisa ana mai kirari da cewa babban masoyin manzan Allah to haka shi ma ɗan ya taso ana mai wannan kirarin annabi na son su mataka wannan hadisi akhrajahu abu dauda fi kitabil janaiz abu dauda ya fitar da wannan hadisi a kitabul janaiz babu kam yadkhulul qabr ya kawo shi a jizi na uku lamba hadisi na dubu uku da ɗari biyu da tara walbai haƙi da al'imamul haƙi fi da la'ilin nubuwa a jizi na bakwai shafi na ɗari biyu da arba'in da uku in ka ɗauko usamu ta ɗan zaid da zaid ɗan harisa annabi na son su in ka binciki tarihin abin da zaidi ya ma annabi da abin da annabi ya mai to za ga cewa lalle wannan abin ya cancanta amma ana nan da wata hadisa ta faru sai munafukai sai suka makale akan abun aka nema a shiga tsakanin zaidi da annabi cewa ya za a yi a ce annabi ya auri matan zaidu da suka yi jitan ba ta karɓu ba sai su koma suka ce ai annabi ne ya lallaba ya nemi matan zaidu aka haifi usama wannan maganan yahudawa da munafukai ba ƙaramin yawo da ita suka yi gida-gida kowane lungu da kowane wajen hira ba don a ɓata annabi a ɓata zaidu a ɓata usama su rikita addini kuma su haɗa su faɗa amma billahi al'azim Allah madaukin sarki bai ba su nasara ba da annabi ya san ko shi waye Usama ya san ko shi waye Zaid ya san ko shi waye sannan musulmi sun san waɗannan ko su waye. sai aka gari munafikan ke yawo da maganin su isu isu wajen dariya sai dariya su buga kafa su tafa an jima ma in sun haɗu suke kirkiro wata wannan namu wannan ƙarya wannan namu wannan ƙarya haka suka ƙare suka mutu da 'yan kayansu Allah fa ba abin da bai iya ba ina fata mun gane wannan da kyau inda za gane harkan addini jama'a ana yin shi dangas gasni ba abin son zuciya inda ana bin san zuciya annabi ba zai aure Zainab ba haka Allah maɗaukin sarki ya bayyana ya ce kana ɓoye abin a ranka abin da Allah zai bayyana shi wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha nasa tsoron mutane kake don kasu ce to su ce mana sai ce wallahu a haƙƙo an tasha Allah shi ya fi cancanta da dacewa na kaji tsoron shi ma falamma qada zaidun ha wataran zawwajnakaha haka Allah maɗaukin sarki ya harkan shi mutane ba su san addini ba mutane suna auna addini da al'ada ne daga sannan kake auna addini da al'ada to daga lokacin ne ka bata ana auna al'ada ne da addini in al'ada ta daidai da addini sai a ɗauke ta amma ba addini ya koma ana auna shi da al'ada ba ya kamata ku fahimci wannan daga sanda ya zama asalin abin da ke hannunka al'ada ne in addini ya zo sai ka auna ka ɓata ko kuma ra'ayinka ne a gaba idan nassi ya goyi bayan ra'ayi sai ka ɗauka ka ɓata a'a nassi ne a gaba in ra'ayi ya zo sai a auna shi da nassi in yi daidai sai a ɗauki nassin shi a nan ba za a ɗauki ra'ayin ba saboda ra'ayi duka ba daidai ba ne jama'ar annabu kuna fahimtar wannan Allah ba ƙaramin fitina munafukai suka nemi su haifar ma musulunci ba sakamakon wannan al'amarin annabi na fita daga cikin wannan rikita-rikitan kawai sai a fada wata kun ga wannan gwagwarmayan wallahi dama haka musulunci yake kuma idan kun ga kun zauna kun yi duk duk irin waɗannan gwagwarmayan babu ku ku kuma ku binciki kanku ba zai yiwu ba dole sai an yi sau da haka tsarin addinin da rayuwan ya ginu ina fatan muna fahimta kuma wannan al'amarin sai da aka yi wata da watanni yana faruwa wallahi Allah maɗaukin sarki bai kwaranya abin ba wasu ma suka ce shekara uku aka yi ana yawo da magana ana zagin annabi rannan ana zaune a wata majalisa annabi da muminai da munafukai da yahudawa da kowa yana zaune sai ga wani mutumi mai ilimin ƙayafa shine in ya kalli zanen hannunka da zai gaya maka yadda kuka haɗu ko ba tsafi ba ne ta ɓangaren uwa ne ko ta ɓangaren uba ne ko kakanninku na can sama sun taɓa haɗuwa ko da ba ku san ku ba ilimin da ake amfani da shi a da kenan wajen binciken wane ɗan wane ne ko ba ɗan shi ba ne amma yin ya ce a je a gwada ne, jini ko wani abin da ya kama da haka to suna kwanci sai ya zama usama da zaidu sun lullube fuskansa kafafunsa a waje kuma ikon Allah mutumin ba ɗan garin ne zuwa yake yana zuwa kuma ba musulmi ne kuma kafiri ne da ya kalli kafan usama da zaidu kasan ana sai da magani ko ana sai da tarare ko na ba akan ɗan sama mutane kiran kasuwa ba to shi ne sai ya kalli kafafun kansa a rafafa bai ma san su ba sai ce wannan ɗan wannan ne wannan uban wannan ne sai ƙara gaba kowa ya ji haka Allah ke harkar shi kai ta yawo da ƙarya da shirme dare ɗaya sai Allah maɗaukin sarki ya fallasa annabi ya sheƙa gida ya ce aisha aisha zo zo zo zo Allah ya kwaranyi wane wane wane mai ilimin nan na kaza da kaza yanzu yanzu ya zo dandali ya tabbatar da usama ɗan zaidu ne ashe maganin ta daɗe tana damun annabi mun gano wannan da kyau ku munafakai sun cutar da manzan Allah amma sun cutar da kansu ne Allah ya kiyaye ya ƙola Ali sayyidina Ali yana cewa radiyallahu anhu wasaltu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Yace nayi na yi annabi wanka faja'altu an ma yakunu min almayyit Yace sai na lura in ga irin ababen da akan saba gani a jikin gawa sai ce falam ara shi'an ya ce ban komi ba duk wanda ya saba wankan gawa ya saba ganin wasu abubuwa Yace duk waɗannan ababen bai gani ba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama tayyiban annabi ƙanshi yake hayyan wa maitan yana raye da bayan rasuwan shi wannan hadisi al-imamul bayhaqi ya fitar da shi a dalailin nubuwa a juz'i na bakwai shafi na 243 haka ibnu majah ya fitar da wannan hadisi a kitabul janaiz babu ma ja'a fi ghusl al-mayyit a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wankan gawa a jiz'in farko lamba dis na 1467 qala abubakarin sayyidina abubakar ya ce lamma dakhala alaihi yayin da ya shiga inda annabi yake wa qabbalahu na ainihi ya sumbanci annabi a nan nan shine baina ainihi Ƙawala sai ya ce, Ammal mauta tallaci kada ka taba Allahu alaika faƙada zuktaha, ya ce, Mutuwa dai, wanda Allah maɗaukin sarki ya rubuta maka, to lalle ka yi. Dalilin faɗin wannan magana shi ne cece kucin da ya bari a waje ana yi, annabi ya rasu ko bai rasu ba. Abubakar sai ya zo ya yi a riwaya. shine ya tabbatar shin meye jama'a karka ji ana faɗin magana kawai ka cin niwa ruwana ka binciki zuciyanka ta yadda in bakinka ya ce ba ruwanka to zuciyanka to ta karyata in ko zuciya ta yadda je ka binciki wannan kai tsaye wane an ce man kaza ne ka ce ko kai kaza misali sai ce wa ya gaya maka sai ka ce wane ne kuna fahimtar wannan da kyau haka ake yi a kai dai kawai dai ka gaya mun ba sai ka ji ba a to kai ma munafiki ne ka saka ya cikin tsakan mai wuya abubakar bai kwana a madina ba da asuba ya zo ya limancin sallan asuba ya shiga wajen annabi suka gana da annabi ya tafi ya ga annabi ya ji sauki ɗari bisa ɗari ya koma garin shi a wali can inda yake da gida a bayan garin madina kamar ka ce layout na madina yana zuwa da hantsi sai aka zo aka ce mashi ai manzan Allah ya rasu tun a hanya yake haɗuwa da mutane iri-iri yahudawa da munafukai sai murna mumine kuma yadda ka san ruwa ya bugi dan akuya sun yi larab ya shigo masallaci ya ga musulmi sun cika umar ya zara takobi yana cewa an ƙara jin wanda ya ce annabi ya rasu yanzu in sara kan shi kuma waɗanda suka ce annabi ya rasu to ya je ganawa da Allah ne amma fa zai dawo kamar yadda annabi Musa ya je ganawa da Allah shi ma ya dawo kuma za a kamo munafukan nan duk a zaro harshensa a yanki dokan da Umar ya saki kenan to kaga Abubakar ya ji hayaniya iri-iri kuma ya ga abin da ya gani bai rijista da kowane ɗaya daga ciki ba amfanin ilimi da hankali kenan sai ya wuce ɗakin annabi ɗakin sayyida aisha ya je ga annabi kwanci an lullube shi da bargo farikar mai ɗige-ɗigen ja sai ya ɗage fuskan annabi ya tabbatar annabi ya rasu sai ya sumbance shi kaga at-tathabbutu riwaya kenan to shine sai yake can mutuwa da ya kayi amma fala alama alaika ba adal yau wani rashin lafiya ko wani raɗaɗin ciwo ko wani damuwa ko wani ɓatanci ko wani cin mutunci babu sauran shi daga yau wa fi lafzin qala tibta hayyin wa maitan ya rasulullah yace ƙanshi kake kana raye da bayan mutuwanka ya manzan Allah wannan na daga dalilin da malamai suka maida ma sha'ira da martani da suke cewa manzon Allah annabi ne sanda yake raye amma bayan rasuwan shi mukamin manzanci ya sauka a kan shi jama'a ku je ku koyi karatun aƙidoji in ba ka ba kai kanka sai ka bata baka sani ba kuna fahimtar wannan ashe har bayan rasuwan shi shine rasulullahi bai sauka ba kuma ba a sauke shi ba sai ce amma man tawalla ghaslul mayyit kaga duk wanda ya jibinci al'amarin wankan gawa falahu ajrun azimun bi shartaini to wannan yana da lada babba amma da sharayi ɗayan biyu mun gano wannan da kyau ko yanzu gaga abubakar ya ji ya tabbatar da rasuwa annabi ko to bai ja baki ya yi shiru don kare bakin jini ba ya silib silib silib ya koma gida a'a dole in kai bincike ka gano gaskiya kuma ka zo ka bayyana ba maganan ɓoyewa dole ka bayyana shi sa qur'ani ya ce latubayyinuhu linnasi lalle sai kun bayyana shi ga mutane wala taktumunahu kar ku sake ku ɓoye shi kun gano wannan abubakar da ya dawo sai ya ce umar yau mutane shiru umar sai bai yi shiru ba sai abubakar ya koma gefe ya hudu batul haja sai hankalin mutane gaba ɗaya sai suka koma kan abubakar dama ana son a ji wani sabo jawabi ko ya yake zai man kana yi abu da muhammadan duk wanda yake yin addini nan dan Muhammadu ne jama duk wanda zai addini ya don Allah in kana yin addini don wane ku? ka wahala ana yin addini ne saboda Allah kenan in kana yin addini saboda Allah ko to za ka saurari maganan din mai magana za ka kalli content na maganan ne ba shaksiyan mai maganan ba daga sanda kai kallon shaksiyan mai magana ko to ba Allah kake bauta ma ba shi kake bauta ma daga sanda kake addini na Allah duk wanda ya faɗi gaskiya za ka ɗauka amma daga sanda kake mawana addini to jira kake sai ya faɗa in ba shi ba za ka ɗauka ba to ba Allah kake bauta ma ba shi za sai ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kada mata duk wanda muhammadu yake bauta ma to muhammadu ya rasu wa man kana ya abudu laha wanda ko Allah yake bauta ma fa inna Allah hayyun la yamutu Allah rayayyen sarki ne da baya mutuwa kun gano wannan da ko sai ja aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalad min qablihi rusul muhammadu ba wani bane sai manzo wanda manzanni sun gabata a gabanin shi afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum yanzu dan annabi ya rasu yahudawa na murna munabakai na murna an samu matsala shi shikenan ku kuma sai ku ja baya kan abin da kuke yi sai ce Waman man kalib ala falon ya yadurra Allah shai'a. wallahi duk wanda ya ja baya ba zai cutar da Allah da komi ba wasa ya ji zillahu shakirin amma wanda suka tsaye wajen kulawa da addini da daɗi ba daɗi Allah zai masu kyakkyawan sakamako mun gano wannan umar ya ce bai san san da takobin ta fada hannun shi ba bai san san da ya ji kafafun shi ba su ya daukan shi yanke jiki ya fada ba ayan aka yi ta nanata ta a gari ina ba ta mun gano wannan da kyau to duk wanda ya jibinci al'amarin wankan gawa to yana da lada babba amma fa da sharaɗi biyu al'awwal sharaɗin farko an yastura anil mayyit lalle ne ya sitarta duk abin da ya ji ko ya gani ga mamacin Allah zuhira she’an min auratihi kar ka sake ka bayyanar da komi na al'auran shi mun gano wannan da kyau ko allati tala alaiha athna al-ghusl yayin da ka gani asna al-ghusli sanda kake mai wankan nan za ka iya ka ji ko ka gani akwai mutumin da ya zo kana mai wankan gawa ka je ta tsaki kuma ya mutu wallahi mun gano wannan da kyau ku ko ka zo mai wankan gawa ga ya ɓata rai ina fatan mun gane kuma ya mutu ko ka zo mai wankan gawa ga yana ta murmushi kuma wallahi ya mutu ko ka zo mai wankan gawa sai ga yana da gwaiwa mun gano wannan da ke ko ko ka zo ko ki zo mata wankan gawa ki ga a farjin da tana da wani ƙari da wasu abubuwa iri-iri to duk wanda ya sitarce wannan za ka ji abin da zai samu amma kana fito ka ce a ah, ana ganin wani kamar mai wallahi gwaiwa ke da shi to shi kenan ka shiga uku na barko kayi gulman shi ba ka da ran da ya fi Allah sai ya shiga aljanna da ladanka ko mun gano wannan sannan kuma kayi asaran alherin da za a zo a bayyana a nan ina fatan mun fahimci wannan malin sai ya ce almayyitu lahu aurat mamaci yana da al'aurauri masu yawa fa indal mauti tankashiful haqa'iq yayin da mutum ya rasu ne ko haƙiƙan ke bayyana ina ba ta mun gano wannan da kyau sanda mutum ya rasu ko sannan haƙiƙanin shi ke bayyana yastati'ul insanu fid duniya mutum a duniya yana iya an yi ya yaudari mutane au yunafiq ko ya munafince su Wallahi ya nuna kuna tare ba tare kuke ba ya nuna mumini ne alhali ba mumini ba ne Qur'ani ya gaya mana munafikai muna gani yukhadi'una Allah walladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama ladina amanu qalu aman wannan mun san haka yukhadi aw duk zai iya lakin idza nama ala firashil maut sai dai lokacin da ya rasu tajallad kullal haqa'iq to gaskiya ne a lokacin za ta bayyana fa yaral mala'ika a san da ya mutu yana ganin mala'iku waye yara malakul maut zai ga mala'ikan mutuwa wa yu'ayinu maq'aduhu fil jannati aw nar kuma zai ga mazaunin shi a aljanna ne ko a wuta Wahuwa bainana a lokacin yana gabanmu tajlisu ila jiwarihi kai da kake jinya ko da ka zo gaisuwa kana zaune kusa da shi fatara wajahan ya ta hallalu sa'idan ashrak sai ga fuskan shi na murmushi da annashuwa tana sheƙi wata jilisi ila juwari akhar wani kuma ka zauna wajen shi fatara wajahan kadis wadda sai ga kicin kicin fuska ta yi muni tara lisanan kadin na ƙaƙa bi la ilaha illallah za ka zauna wajen wani sai ka jina ta la'ilaha illallah har ya rasu wata nan kada a kada wani kuma sai ga harshen ya ta gura-gura ya ƙi faɗi la ya kaduru ala kauli la'ilaha ilaha illallah ba zai faɗin la ilaha illallah to ko da gargara ka ga mutum na ciki an buga an yi an yi ya faɗi la'ilaha illallah ba ruwanka karka ka ce haba an buga an fafata an kai an komo ya ki faɗi Allah ka hankali amma in ya mutu da la ilaha illallah wannan bushara ce kuna fahimtar wannan da kyau malai ce kuntu azuru akhan min ikhwanina Muhammad Hassan ya ce ya kasance yana zuwa ziyarar wani ɗan uwa daga cikin ‘yan uwanmu, al musulmin mundu fatara, ya ce tsawon lokaci, wa asirru ala an azhaba ila ziyaratihi yace kuma ina farin ciki duk sanda na je ziyarar shi fa zahabtu ba'da intihai muhadara fi masjid at-tauhid yace rannan sai na kai mai ziyara bayan da na ƙare wata muhadara a masjidin tauhid fa dakhaltu alaihi wa huwa yahtadir yace sai na shiga wajen shi in gaishe shi sai na same shi yana gargarar mutuwa wa qultu li ikhwani zalika ce da na lura sai na gaya mutanen gidan cewa na fara suwa zai innahu yahtadar na ce yana gargara ne wa ahluhu la ya'rifun su mutanen gidan ma basu ma san ya kai gargara ba wa subhana rabbiyal azim Muhammad Hassan ya tasbihi ga Allah mai girma ya ce, Zakartuhu billah fatadhakkara ya ce sai na tuna mai Allah kuma sai ya ɗauka. fazalla ya raddado khalfi ƙaunuhu ya ce bayan da ma na bar wajen sai ta maimaita alhamdulillah, alhamdulillah. wa ma an kharashta min albayt ce ban daɗe da fita gidan ba wa izbil ikhwa yattasiluna bi yace sai 'yan uwa suka yi min waya wa yaquluna suna cewa da ni laqad faraqa duniya haƙiƙa ya bar duniya ala qaulil alhamdulillah. ina fadin godiya ta tabbata ga Allah akwai mutumin da aka bude mai gidan shi aljanna ya gani sai ce alhamdulillah yana godiya ga Allah sai ya zararan kenan ya mutu ala amalun salih alhamdulillahi min amal salih wani yana daga cikin alamatu husnul hatima mun karanta da kowa baya Allahumma rzuqna husnul khatima Allah ka azarta mu kyakkyawan cikawa innamal a'mal bil khawatim ayyuka Allah madaukin sarki yana karɓan su ne ma bawa sakamako a kai a gwargwadon abin da ya ƙarasa rayuwan shi a kansu faƙad nara rajulan baligan fasihan mala'ad duniya ja'a-ja'a ya ce za ga wani mutum a duniya mai hazaƙa mai surutu da kakaci ya cika duniya da hayaniya wa kalaman wa tsinan wa ta'anan za ka same shi da magana a majalisi muryar shi kawai kake ji saboda hayaniya da surutu da ɓaɓatu da korototo fa'iza nama ala firashil maut da za ka je ka gasan da zai mutu ko mastata alisana ko haza an yi raddi da ƙaunar la'ilaha illallah bai ya faɗin la'ilaha illallah sau da wannan harshen da fasahan ya ɓata shi a karan banza ku gano wannan da ko shi sa ka yi hankali duk wa'azin da muke mutane su iya bakin sojan surutu a dandali ko ba wasa muke masu ba wannan hayaniyan je ka koyi addini ka karantar da mutane saboda Allah ya zama kana da kyakkyawan ikhlasi ka gani jama'a muna fahimtar wannan qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati duniya. Allah madaukakin sarki yana tabbatar da waɗanda ke bin tabbataccen zance ne a duniya mun gano wannan da kyau ko duk wanda ya bi abin da yake ne daidai ya bi dokokin Allah a duniya Allah madaukin sarki zai tabbatar da shi yayin mutuwa sai ce wa fil akhira a duniya Allah zai tabbatar da kai ka bi dokan Allah in dai ka bi ko to yayin mutuwa ma za ka mutu da kyakkyawan kalma haka a cikin kabari haka yayin fitowanka daga kabari wa yudhillu Allahu adh-dhalimin amma az-zalimi sai Allah ya mantar da shi ma la ilaha Allah wa yaf'alu Allahu ma ya sha, ka sani fa Allah yana abin da ya ga dama ne shi ya sa man kana fi hazihi duk wanda ya kasance a duniyan nan akan shirya ta kwarai to haka zai zai mutu haka za a mai sakamako Wanda ya ce aya ta 27 cikin Soti Ibrahim fa'alal musla fa'alal mugtasil lalle ne ga mutumin da zai wankan gawa an yastural mayyit ya sitarce mamaci wa Allah ya zira shi’an min auratihi, kar ya sake ya ambaci komi na asirin da ya ga dangane da wannan mamacin. Walahu ajrun azim, muddin mutum ya kiyaye wannan to yana da lada babba. Kalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya ce, Man ghassala musliman fakatama alaihi mutumin da duk magawa wanka ya ga abu ya gum da baki Allah lahu arba'ina marra Allah zai mai gafara su arba'in sai kai zunubin da an yanke shawara wuta sai Allah ya gafarta ma ka ƙara an yanke wuta sai gafarta ma har sai kai su arba'in kai ko wani irin la'ananne ne za ka yi zunubin da sai an yanke shawaran wuta har su arba'in ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka yi kenan a ɗaya ruwa ya ce wa fi ruwayatin gafarar lahu lahu arba'ina kabera Allah zai gafarta mai manya-manyan zunubai arba'in kai malam in dai ba littafin kaba'ir na al'imamu zahabi ka ta sa gaban ka ba lissafo zunubi arba'in da wahala ba manya ka lissafo su ma da wahala a ce kuma kana zunuban guda arba'in to in kai magawa wanka ka gani kai shiru to sai an gafarta maka manyan zunubai arba'in wa man khafara lahu fa ajannahu mutumin da ya magawa kabari ya binne shi ai satarahu ajara alaihi ka ajarin miskinin ka ajari maskanin askanahu iyahu ila yawmil qiyamah za a baka lada kaman kayi mai gida ne kenan duk wanda ya ɗauki gida ya ba wani kyauta a lahira Allah zai ba shi kyautan gida kenan ladan haƙa ma gawa kabari aljanna ce kun gano wannan da kyau ko shi ne sai ke ta godo da mutane suna wasa mutane su mai da abin gaba ɗaya zama ba'a za a ce an yi rasu a je a haka kabari sai ga mutane ba sa so saboda aikin karfi ne amma da za a ce a filin can an samu kwaran da gudu za ga mutane kowanne ya ɗauki diga da cebur da dagi ko da yana rubtuwa yana kashe mutane ne sai sun ji saboda za a samu kuɗi a can amma can fa aljanna ce cin da ba taba gani ba to ba a yadda ba Allah ya kiyaye sai ce wa man kafanahu duk wanda ya sai kafani ya ba gawa kasahu Allahu yawmal qiyama Allah madaukin sarki zai tufatar da shi ranar kiyama min sundusin wa istabarakil janna da wani tufan ne da baka taba gani ba na aljanna ce likafan yadi nawa ba yadi goma ba ne ɗan madina ya ɗaya malam ku ne teloli nawa ne naira ɗari ɗari da ishirin ɗari biyu ɗari uku hannu ɗari takwas to ɗari takwas su goma nawa ba dubu takwas ba to dubu takwas dubu takwas za ta iya sai maka fili eh to Allah zai baka tufafin gidan aljanna jama'a mu ji tsoron Allah kuma wane ne ma ke sanya mai likafanin dubu takwas mun gano wannan yanzu likafanin da muke badawa a masallacin nan nawa ne ɗari na ɗari uku ne yadi ko na ɗari uku uku muke badawa ina fatan mun gano wannan da kyau ba mu bada na ɗarin ba mu bada na ɗari da ishirin ba mu bada na ɗari biyu sau duk suna nuna jikin gawa sannan haskensu bai kai ba to a talauce dai na ɗari uku muke bada daga ɗari uku sai ɗari nawa sai 800 kuma Allah zai kai mu da na 800 za mu rika amfani me a ciki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko me a cikin shi kuma ma wai nawa ne nawa ne gaba ɗaya bandar ɗin nawa yake kai sai ma haɗa kuɗin bandar guda yanzu don wasu mutane su samu su ɗan shiga ina batan mun gane Allah madaukin sarki ya sa mu dace kar wanda ya saki bai shiga wannan abun ba wannan hadisi al-Imam Hakim ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak juz'in farko shafi na 354 wal Baihaqi fi Sunan al-Kubra juz'in uku shafi na 395 wa qala al-Hakim haza hadithun sahihun ala shart Muslim ce wannan hadisi ne ingantacce da ya inganta a bisa sharɗin Muslim wa wafaqahu az-zahabi al zahabi ya mara mai baya wa hasanahu al-albani fi sahiha albani ya kyautata wannan hadisi a cikin silsila sahiha a lamba hadisi na 2353 mala yace al-hadis rawahu hakim wal bayhaqi min hadis abi rafi'in wa qala al-hakim sahihun ala shart muslim ووافقه الذهبي وقال شيخنا الألباني وهو كما قال أي كما قال الذهبي والحاكم وقد رواه الطبراني بلفظ من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة kunji lafazin duk wanda ya magawa wanka ya gani ya ki gani ya ji ya ki ji to Allah maɗaukin sarki zai gafarta mai zunubai manya-manya har guda arba'in Kun gano wannan da kyau ku wannan hadisi al-Imam tabarani ya fitar da shi a Mu'jamul Kabir a juz'in farko lamba hadisi na 929 qala al-Haythami fi majma'u adh zawaid fi majma'i adh zawaid a juz'i na uku lamba na 21 yace rijaluhu rijalus sahih jama'a to yanzu misali sai baka je ka koyi wanka gawan ba yanzu wani alherin kana da shi kenan ko kuma a rasa ta godo da mutane ku zo a je wankan gawa sai ga wannan ya zuke don ya ga ko ya je ba na cefa ne zai samu ba wankan gawa kawai zai yi ka ji alherin da ke ciki taimakonka ma aka yi da aka kira ka Allah taimakonka aka yi ƙalal mundiri mundiri ya ce wa ruwatuhu muhtajjun bihin fisiha ya ce waɗanda suka ruwaito wannan hadisin ana kafa hujja da su fi sahih a cikin bukhari wa qala al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar yace isnaduhu qawi isnadin wannan hadisi mai karfi ne a sharɗin sani mun ji sharɗin farko ko shine ka ja baki kai gum duk abin da ka ji ko ka gani sharadi na biyu an yabtagil mughtasil bi ghaslihi wajha Allah ta'ala shi ne mai yin wankan gawan nan ba da wankan gawan shi ya yi saboda Allah kaɗai la yuridu bihi jaza kada yi wankan don nufin wani sakamako wala shukuran ko a gode mai wala shi'an min umurin duniya ko wani abu daga cin al'amuran duniya ka san mutum kana fito wankan gawa sai shaɗin ya ce yawan eh, eh, eh, ɗan mika ku ne masu wankan gawa ku ne na kusa da Allah kana jin wannan ya ɓaci ka nemi Allah kawai kaka burge kowa mun gano wannan da kyau ko akwai wani shigantaka da mata suke kana fitowa an gaza sai san da yake san Allah biya ku sai ka ji wani abu yana neman na ujub ya shiga ranka shedan ne yake neman lalata maka aiki ko me na gaishe ka dan kai wankan gawa san da kai sallah an gaishe ka ce sannu da sallah sannu sannu sannu da sallah <laughs> jama'a muna gane ba a gaishe ka ba dan kai sallah sai kai wankan gawa ne sannu sannu ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ya ce to kakka nemi wannan fallahu ta'ala la ya taqabbalu minal al'amal ku sani Allah bai karɓan ayyuka kab illa ma kana khalisan liwajihihi sai aikin da aka nufi Allah kaɗai da shi sawaban ala hadi nabiyihi sallallahu alaihi wa alihi wa kuma ya daidai da shiryar annabi in kai aiki ko don Allah ne in ba a bisa shiriyar annaba ba kayi banza sai kayi aikin a bisa shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ta'ala Allah madaukin sarki yace faman kana yarju a rabbih duk wanda ke son ya hada da ubangiji salin alin alahira amal amalan salihan to lalle ya aiki na kwarai wala shirik bi ibadati rabbihi ahada kar ya sake ya hada wani da Allah a cikin wannan aiki aya ta goma cikin suratul kahfi wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace man ahadina haza ma lesa min fa kaga in kayi da kyakkyawan niyya ko to kakka ƙara kakka rage daga na annabi kana ƙarawa ko rage an watsar Allah baya so saboda kayi bid'a yana cewa man ahadasa fi na haza duk wanda ya kirkiro wani abu cikin wannan al'amari mu ma laysa minhu abin babu shi fa huwa raddun wannan an maida mai da abin shi ai mardudun alaihi ai mai watsi da abin la qabula lahu min azza wa jalla wannan aikin nashi bai da cancantan a karbe shi a wajen Allah kiza karka yadda duk abin da za ka yi na addini wani ya sa ka ƙara ko ka rage ya cuce ka Allah shiryar da mu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi fi kitabis sulhi babun idza stalahu ala sulhi jur duk lokacin da mutane suka daidaita akan zalunci fa sulhu mardud wannan sulhi watsatse ne Bukhari ya kawo shi a mujalladi na biyar lamba na 2697 muslim ya fitar da wannan hadisi a kitab al-aqdiya babu naqd al-ahkam al-batila a ƙarƙashin babin da ke bayani akan duk hukuncin da aka yi shi na banza to hukuncin ya rushe Malam ya ce wa radda muhdathatil umur da bayani akan cewa duk wani abin da aka kirkiro na bid'a shari'a ba za ta karbe shi ba muslim ya fitar da shi a juz'i na uku a lamba hadisi na takwas. wa abu dawud fi kitabi sunna abu dawud ya fitar da wannan hadisi a kitabu sunna babu luzumi sunna a babin da ke magana a kan lazimtan sunna da ƙanƙame ta a mujalladi na hudu lamba na dubu hudu da ɗari shida da shida wa ibnu maja fil muqaddima ibnu maja ya fitar da wannan hadisi a cikin muqaddima babu ta'azimi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Karkashin babin da ke bayani akan girmama hadisin annabi wattaglizu ala aridihi da kuma bayani mai kaushi ga wanda yake karo da hadisi a ce hadisi ya ce ka ce wane ya ce mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi ya kawo shi a juz'in farko shafi na hudu wa ahmad fi musnadihi al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad a jiz'i na shida shafi na ɗari biyu da arba'in Allah maɗaukin sarki ya samu dace waliƙaulihi waliƙaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka dai da faɗin annabi da ya ce innamal a'malu bin niyat. jama'a ayyuka Allah maɗaukin sarki yana karɓansu da ninyoyi ne wa inna ma kullum ri'in manawa kowane mutum yana samun lada ne gwargwadon irin ninyan da ya yi alhadis ai wannan hadisi shahararre ne ko kowa ya san shi amma bukhari ya fitar da shi a kitabu bada'il Wahai, a littafin da ke bayani akan farkon wahayi shine hadisin farko a cikin bukhari babu kaifa kana budi'a babun kaifa kana budi'al wahayu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin babin da ke bayanin ya aka fara ma annabi wahayi a jiz'in farko hadisin domin za a karanta littafin ka san da ninya mai kyau ne kake ko ta banza ko mun gano wannan da kyau ko duk abin da za ka yi ka tsarkake ninya ka yi kawai muslim ya fitar da hadisin a kitabul imara babu qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innamal a'malu binniyya wa annahu yadkhulu fil gazwi wa ghairihi min al a'mal har yaki da komi daga cikin ayyukan da bawa zai yi to ana son ya gayyato niyya mai kyau ya kawo shi a jizi na uku lamba disi na dubu ɗaya da ɗari tara da bakwai wa abu dauda fi kitabit talak abu dauda ya kawo na disi a littafin sake babu fi ma uniya bihi talak wa niyyat a ƙarƙashin babin da ke bayani wa aka nufa a saka da kuma irin niyyar da mutum yake da shi na sakin a jiz'i na biyu shafi na dubu biyu lamba dis na dubu biyu ɗari biyu da ɗaya wa tirmidhi fi kitabi ilil jihad da tirmidhi a littafin da ke bayani akan falalan jihadi babu fi man yuqatilu riya walid duniya ƙarƙashin babin da ke bayani akan hukuncin mutumin da yake jihadi saboda ya samu duniya ko a gani a yaba ya kawo shi a mujalladi na biyu lamba na 1647 والنسائي في كتاب الأيمان والنزور الإمام النسائي ابتدى حديثا كتاب الأيمان والنزور باب النية في اليمين أجزء نبقى لمبا ندبو أكو دريتكوس دا أكو وابن ماجا في الزهد ابن ماجا ابتدى أن حديثا كتاب الزهد باب النية أجزء نبيو a lamba hadisi na 4,227 wa Ahmad al'imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi fi musnadihi a jiz'in farko shafi na 25 mun gane wannan da kyau ku? Allah ka saka malaman nan da alkhairi wani ƙaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau magana annabi da yake cewa bashir hazihil umma ka yi bushara ga wannan al'umma bisana cewa za su ɗaukaka, watamkin sannan al'amarin mulki da jagoranci zai komo hannunsu, tilbilad a garuruwa, wan nasar sannan za su yi nasara a duk abin da suka sa gaba, wan rif'a sannan za su samu ɗaukaka fiddini cikin al'amarin addini. Wa man amila minhum bi amalil akhira lid duk wanda ya aikin lahira amma don ya samu duniya, falaysa lahu fil akhirati min nasibin wannan bai da rabo a lahira kwata kwata jama'a kun dadda hankalinku kun ga yadda ake ta shan wahala a duniya duk in ka ji an mutu yau musulmi ne in ka ji an rusa yau gidan musulmi ne ko menene musulmi Allah ku rage addini Allah sai Allah ya ɗaukaka kamo za a daina wannan inda musulmi yake a duniya kwata-kwata al'amarin zai koma inda kafirai yake amma duk mutumin da ya kama harkan addini don ya samu kuɗi ko ya samu ɗaukaka ko ya samu suna ko ya samu ko menene Allah alahira bai da komi ni ko da in yi aikin da alahira ban da komi gara in bari Allah ya kiyaye aifil ajar bai da ladan komi ya yi aikin banza wannan hadisi mala ya ce al'imamu ahmad ya fitar da shi a mujalladi na biyar shafi na ɗari da talatin da hudu wa ibn hibban fi sahihi ibn hibban ya fitar da shi a cikin littafin shi as-sahih a jizi na uku shafi na sha biyar wal hakim fil mustadrak hakim ya fitar da hadisin a cikin littafin shi al mustadrak ala sahihaini a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da sha ɗaya bayhaqi ya fitar da hadisin a shabul iman a jizi na bakwai lamba na dubu ɗari da talatin da biyar a lamba hadisi na dubu goma da ɗari uku da talatin da biyar wa abu aimin fi hilfil hilya abu nuaimin ya fitar da hadisin a cikin hilyatul auliya a juz'in farko shafi na 255 wa dailami kai har dalami ma ya fitar da shi fi musnadil firdaus a cikin musnadil firdaus a juz'i na biyu shafi lamba hadisi na 1993 wasahahul albani albani ya inganta wannan hadisi fi sahihul jami a cikin sahihul jami' a lamba na biyar, Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa hazal hadis malai ce kun ga wannan hadisi alladhi dhukirat wa dhakartu wanda na ambace shi anan rawahu ahmad fi zawaid musnad ahmad ya fitar da shi a cikin zawaid musnad wa ibn hibban fi sahihi wa huwa sahihul al isnad kama qala al hakim fil mustadrak wa wafaqahu az-zahabi hadisin na da kyakkyawan isnadi ingantacce kamar yadda al-imam hakim ya faɗi zahabi ya mara mai baya wa qala al-albani mala ce babban malamin mu albani yace isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne ala shartil imam al-bukhari a bisa sharadin al-imam al-bukhari Wa an أمامة رضي radiyallahu anhu قال daga abu umama Allah madaukin sarki ya ƙara masa yadda ya ce a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ya zo wajen annabi faƙala ya rasulallah da ya zo sai ce ya manzan Allah ara aita rajulan gaza yalta misul ajara wa zikir me kake gani game da mutumin da ya je ya yaƙi amma yana neman ɗaukaka ne da suna ai as-sana'u wal mahmada inda nas yabo yake so da jama'a su tafa mai yayi abin arziki famalahu to wannan mutumi me yake da shi a lahira faƙala sai annabi ya ce la shay alahu wannan bai da komi fa'ada ha thalatha marratin mai tambaya maimaita tambayan shi har uku sai ce inna allaha la yaqbalu min al-amal annabi ya ce Allah bai karɓan aikin da duk bawa ya yi illa ma kana khalisan wabtagha bihi hagu sai aikin da Allah kaɗai aka nufa da shi babu shirka koriya koya yake cikin wannan aiki shi ne Allah yake karba in ba haka ba Allah ba zai karɓa ba Imam Nasa'i fitar da shi a Kitabul Jihad babu man gaza misal ajar wa zikir a ƙarƙashin babin da ke bayani akan duk wanda ya je yaƙi amma ya je ya yaƙin ne don neman suna don neman ya samu fice da ɗaukaka ya kawo shi a jiz'i na shida lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da arba'in wa tabarani fil kabir haka al'imamu tabarani ya fitar da shi a cikin mu'ujamul kabir a mujalladi na takwas lamba na dubu bakwai da ɗari shida da ishirin da takwas wa hassanahul albani fi sahihul jami albani ya inganta shi a saihul jami' a lamba hadisi na 1856 wasu sahiha da silsila sahiha a lamba hadisi na 52 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum